bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. wannan shiri namu a wannan lokaci za mu bayani akan abubuwan da suke warware azumi ko suke ɓata azumi ko suke karya azumi mm. duka ɗaya ne waɗannan abubuwa malamai sun lissafa su sun kai guda takwas ko na ɗaya daga ciki in ya faru ta fuskar da shari'a ta yi bayani to azumin mutum ya ɓaci na farko shine cin abinci na biyu shine shan ruwa duk wani abin da ake ci da duk wani abin da ake sha mm. to cinsa da shansa yana karya azumi to amma duk da haka malamai sun yi bayani cewa ci da sha kashi hudu ne mm. kowane kashi kuma akwai hukuncinsa akwai ci da sha da gangan mm. akwai ci da sha da mantuwa akwai ci da sha da kuskure akwai ci da sha da jahilci sukan ma ƙara na biyar akwai a yi maka dole ko a yi maka tilas ko a matsama, ko a takurama, ko a yi maka barazana dole ka ci ka sha in ba haka ba za a yi maka wani abu wanda zai iya salwantar da rayuwarka ko ya nakasta ka mm. wannan su ne kashi biyar na ci da sha to kowanne akwai hukuncinsa idan mutum ya ci abinci da gangan ko ya sha ruwa da gangan to wannan azuminsa ya lalace sannan ya saɓi Allah babban saɓo mm. wanda ba abin da zai kankare masa wannan abin da ya yi in ba tuba da neman gafarar Allah ba da kuma yin kafara a mazhabar mu ta Malik mm. ya tuba ya kafara kuma ya ranko abu uku zai yi mm. ya tuba saboda ya aikata laifi ya yi kafara shine azumi sittin ko ce da miskini sittin ko kuma ya yanta baiwa sannan ya rama wannan azumin kwaya ɗaya. Hmm. Ita ka fara guda sittin da ake cewa a yi, ba tana nufin azumi ɗayan nan kuma an rama shi ba ne. Hmm. A'a, ka fara ne ta wannan laifin. Na horon wannan abin da ya yi, eh. sannan kuma zai rama azumin guda ɗaya. Hmm. Ka ga ramuwa, ka fara tuba. To ita ka fara nan ta azumi sittin ta zo ne akan wanda ya yi jima'i da gangan asalinta. to amma malamai suka ce to wanda ya jima'i da gangan an sa shi yayi kafara to wanda ya sha ruwa da gangan ma ya ci da gangan hukuncinsu daya Domin wanda ya jima'i da gangan ɗin shine ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Mm. Ba a samu wanda ya sha ruwa da gangan ya zo gaban annabi ba. Mm. Ba a samu wanda ya ci abinci da gangan ya zo gaban annabi ba. Da mm. haka sai zama ba a samu hukuncin kai tsaye na ci da gangan da sha da gangan ba. an gina shi ne akan wancan yawwa amma an samu wanda ya sadu da matarsa da gangan ana azumi mm. sai manzo Allah ya ce masa yi wannan to sai malamai suka ɗauki hukuncin gangancin domin ci da sha da jima'i su suke warware azumi mm. to tunda an samu ɗaya daga cikin ukun nan an ce a yi masa kafara da azumi sittin to sai malamai suka ce waɗannan biyun ma abokan rakiya ne mm. saboda haka suka yi hukunci akan wannan wasu malaman kuma suka makale cewa a'a mu iya na jima'i na ka samu da haka a iya hukuncin jima'i za mu aje fara shi ko wannan sai dai ai ta tuba to wannan kuma dai su ma ba dalili ne suke da shi ba face kawai ba a samu wanda ya sha da gangan ko ya ci da gangan ya zo gaban annabi an ga irin hukuncin da ya masa ba mm. da haka abin sai ya zama kiyasi ne na wanda ya karya azuminsa ta hanyar jima'i wanda shine mazhaban mu ta Malik to wanda kuma ya sha da mantuwa ko ya ci da mantuwa to nan akwai hukunci guda biyu akwai malaman da suke ga ramadan ne ya rama ɗaya an masa afuwa tun da bisa mantuwa ne wasu malaman kuma suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda ya manta yana azumi ya manta alhalin yana azumi ya ci ko ya sha to ya cika azuminsa sai aka ce fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu Allah ne ya ci yadda shi ya shayar da shi saboda ba shi ne ya ci ko ya sha ba domin ya riga ya manta zaka eh. Allah ne ya ci yadda shi ya shayar da shi dan haka azuminsa yana nan to wannan hadisi a wajen Imam Malik sai ya dauke shi akan kaman nafila yana ga falilla yayi karfi saboda haka sai ya tsaye da shi a nafila amma imam shafi'i ya ce tun da annabi bai ware nafila ko farilla ba to a bar shi akan biyun don aka ce azumi aka yi shiru ai na farillan ne yake fara faɗo mana a rai kafin a zo na nafila kuma dai karya azumi a farilla da nafila ai duk abu ɗaya ne abin da ya karya nafila shi yake karya farilla abin da ya karya farilla shi yake karya nafila bambancin su kai wannan wajibi ne kayi wannan kuma an so ka yi ka samu lada to saboda haka ya bar wannan hadisi a babinsa wanda Imamul Bukhari ne ya ruwaito shi mai lamba ta 1923 Imam Muslim mai lamba ta 1155 shi wannan hadisi din da ya ce wanda ya manta alhalin yana azumi ya ci ko ya sha ya cika azuminsa Allah ne ya ci da shi ya shayar da shi wata ran kaga akan samu wannan musamman a farko farkon azumi an fi samun wannan ba a eh ba a riga an saba ba hmm. sai mutum ya ci ko ya sha sai ya tuno yana azumi wani ma kaga ice shi abin da ya ci mai bukatar ruwa ne inda Allah ya taimake shi sai da ya sha ruwan sa ne tuno to kaga mutum ya ci abin da yake bukatar ruwa da gaggawa hmm. sai da ya ga mutum ya tuno yana azumi kuma kaga ba zai sha ruwan mutum da ya tuno eh, eh. to kuma kaga watakila wannan azumin nasa zai zama cin ya zame masa wahala hmm. don watakila ma a ce ya karya in ya zama zai zai halaka ko zai cuti mai yawa to wannan shine abu biyu daga cikin takwas din da muka ce suna karya azumi kaga mun ji daga cikin takwas da suke karya azumi mun ji guda biyu kuma guda biyu mun kasa shi biyar mun ji ci da mantuwa mun ji ci da ganganci to ci bisa kuskure ya yake faruwa shi kuma ci da kuskure kuskuren alfijir ne ko kuskuren faduwar rana mutum ya ga duhu sai ya ɗauka cewa ko alfijir bai keto ba ashe hadari ne ya rufe garin kawai sai ya ci abinci sai ta bayyana ai gari ma ya waye ko kuma hadari ya zo ya ɗauka rana ta faɗi sai da ya ci sai rana ta fito gwal hmm. ashe eh, rana ba ta faɗi ba kaga an yi kuskuranci da kuskuren sha eh. to a nan ma malamai da yawa sun tafi akan cewa azumin sa yana nan dan aya ta haɗa abu biyun ne rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah ka yi mana afuwa idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure zaka hmm. kaga mai kuskure da mai mantuwa an yafe musu anan so da haka aka ce shi ma an yafe masa duk da akwai malaman da suke ga sirama ɗaya amma dai an yafe masa kaga an samu uku kenan na hudu wanda wani ya takura shi sai ya ci ko ya sha misali wani ya zo da makami ya ritsa wani ya ce in baka karya azumi ba zan lahanta ka ko in kashe ka kuma ya tabbatar wannan da gaske yake sai ya ce to me kake so a yi ya ce abinci ne gashi nan zauna ka ci ga ruwa nan ɗauke ka sha ya ɗauka ya ci abincin ya sha ruwan ce shi kenan ya ce shi kenan eh, ya tafi to azumin sa yana nan domin wannan cin da ya da sha ba a kan ikonsa da niyyar sa ba mm. kuma Allah ta'ala ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha sai wanda aka masa tilas kaga shi ya shiga cikin waɗanda aka yi musu tilas mm. ba da daɗin ransu suka yi wannan abun ba don haka laisa alaikum jinahum Fima ma bihi abin da kai kuskure babu laifi in ji Allah walakin ma ta'ammadat qulubukum sai abin da zuciyarku ta ganganta shi akai da gangan shine Allah baya yafewa to amma abin da akai da kuskure ko da mantuwa wannan an yafewa mutum wa mastukurihu alaihi da abin da aka maka tilas kai shi ba da ikon ka ba to na biyar shine wanda ya ci da jahilci ya ci ko ya sha me ake nufi da jahilci anan shi watakila bai san cewa in ana azumi ba a cin abinci ba irin watakila sabon musulunta ne ba a game masa ba aka ce ɗau azumi to sai jahilci ashe ba a ci sai ya ci ko ya jahilci ba a sha sai ya sha to wannan shi jahilcin tun da farko ne ba wakin neman ilimi ba yanzu ya musulunta yana kan hanyar neman ilimin to a nan malamai suka ce azumin sa yana nan wasu kuma suka ce a ya rama guda ɗaya ba za dai a ce ya ganganci ba da bai san hukuncin abin ba amma inda mutum sakaci yayyaki ya nemi ilimi inda jahilci yake illa kenan mutum bai sani ba bai san bai sani ba balle ya nemi sani kaga dole yayi da na sani to saboda haka mutumin daga ilimi ya je nema to shi wannan ba a ba shi uzuri na jahilci domin jahilcin na ganganci ne hmm. tunda Allah ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun hmm. Allah ya kasa duniya biyu waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba. Hmm. Da ya kasa duniya biyu wasu sun sani wasu ba sani ba, sai ya wajabta wa kowa wani aiki mm. ya wajabta wa waɗanda suka sani su koyar da waɗanda ba sani ba mm. kuma ya wajabta waɗanda ba sani ba su tambayi waɗanda suka sani mm. kaga wajibin wanda bai sani ba tambaya wajibin wanda ya sani koyarwa wajibin wanda bai sani ba koyo to in dai ana koyo ana koyarwa to za a zauna lafiya in malamai suka daina koyarwa ko jahilai suka daina koya to a nan rigima take mm. ka samu kanka kana da ilimi amma ba mai maka tambaya ko kuma kai kana da jahilci ba ka tambayan malamai mm. to nan rigima take okay. in dai za a dinga karatu ana karantarwa to za a samu zaman lafiya domin za a samu hukunce hukunce da dama da yawa na waɗanda ai kamata a yi ko a sha ko a bari mm. to wannan shine magana dangane ga waɗannan abubuwa guda biyu na uku ganganta amai amai yana da dalilan yinsa guda hudu hmm. akwai amai da abin da yake jawo shi shine kallon wani abu na ƙazanta sali mutum ya ga tulun turoso ko ya ga wani datti ko wata kwamɓalalliyar majina ko wani gyambo ko wani kaza hmm. sai tayamar da hankali ya amai hmm. to amma ya san cewa zai ga wannan abin ya je ya gani ya amai to kaga ya kakaro amai sannan na biyu akwai shakar wani abu wanda mutum ya shaka yana amai to bai kamata ya je shaƙi wannan abun ba mm. sannan na uku akwai wanda in ya ji wani abu wato ana bayanin wani abu na ƙazanta ko wani abu na wani labari ana bayyana shi mm. saboda haka in ya ji wannan abin sai yayi amai to bai kamata ya je inda zai ji wannan abin har ya kai shi ga yin amai ba mm. sannan akwai wani abu da yanayi ne mutum in ya shiga irin wannan yanayin sai ya amai to bai kamata ya shiga wannan yanayin ba kawai misali mutum ya sa hannunsa a baki mm. ya san kuma in ya sa a baki aman zai zo sai sa hannunsa a baki yayi mm. ko ya san in ya shaƙe makogwaransa zai amai mm. ko in ya taɓa wani guri a cikin wuyansa zai amai haka al'adarsa take sai kuma ya yi ɗin da gangan to a nan azumi ya kare kaga kenan shi ma amai iri biyu ne akwai amai na ganganci akwai kuma amai da yake zuwa haka akan kansa da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wannan hadisi cewa wanda amai ya zo masa manzara a hulƙai'u hmm. falaisa alaihi kaza aman ne ya fito da kansa to wannan babu ramuwa akan mutum hmm. amma wanda wa manista a wanda ya nemi aman ya fito su ne ta hanyoyin da muka faɗa amdan hmm. da gangan fal ya ƙadi wannan annabi ce sai ya rama ɗaya kawai zai rama anan ba kamar kafara ba ne yawa wannan ɗayan kaga in ka kula amai fitowa ne mm. ba shiga ba ne eh. amma idan amai malamai sun kasa amincewa ma aman akwai wanda ya riga juye ya zama kamar bayan gida mm. ya fara wari ya fara bashi ya fara ɗoyi mm. akwai kuma sabon amai suka ce duk ɗaya ne in dai mutum da gangan ya yi amai to azuminsa ya karye sai ya rama in ku aman ne ya taho ya rinjaye shi ya fito to wannan babu laifi wannan shine abu na uku daga cikin abubuwan da suke karya azumi abu na hudu da na biyar shine zuwan jinin al'ada da jinin nifasi wato jinin biki idan mace tana tsakar azumi sai ta duba ta ga jini ya zo kamar da muka yi bayani a baya mm. na al'ada ko na nifasi to wannan alama ce na cewa azuminta ya kare domin mun ce dole ne mace ta dinga duba al'adarta ta mm. kafin alfajir ya keto domin wannan ne zai nuna mata in jini ya ɗauke kaga kenan za ta yi azumin wannan rana hmm. in bai ɗauke ba kuma kaga ba za ta ɗauki niyya ba saboda haka da wajen kwanciya da kuma wajen kafin alfiji da ke to lokacin sahur a ya kamata mace ta dinga duba yanayin ɗaukewar jininta hmm. in ya ɗauke shi kenan da azumi in bai ɗauke ba shi kenan ko kuma tana azumi jini ya zo to kaga azumin wannan rana ya tashi daga aiki hmm. ko da kuwa saura minti ɗaya ya rage rana ta faɗi jini ya zo to hmm. azumin wannan ranar ya tafi babu shi sai an rama shi hmm. hakanan haihuwa jinin haihuwa ya zo wa mace hmm. to shi ma hukuncinsa ɗaya da jinin al'ada ko zuwan ko ɗaukewar saboda haka kowanne mace take ciki ba za ta yi azumi ba kuma za ta rama adadin azumin da ta sha saboda larurar wannan jinin to wasu mata sukan yi tambaya su ce to malam ina iya shan wani abu da zai ɗauke min jinin al'ada domin na samu damar yin azumi ko in sha wani abu da zai ɗauke min jinin al'ada don na samu damar yin aikin haji sai mu ce eh kina iya yi amma da sharaɗi guda biyu na farko ya zama ba zai cutar da ke ba domin watan in jinin ya ɗauke a lokacin kuma in ya tashi zuwa sai ya rikici mm. to kaga wannan akwai matsala mm. sannan ba zai cutar da mijinki ba da wani abin zai cutar da mijin wani abu kuma zai cutar da matar to ya zama ma babu cutarwa ta bangarori guda biyu sannan ma me dalilin sai kin sha wani abu tunda dai an ce in ma kin sha azumin ba laifi kikai ba kuma in ramadana ya wuce zaki rama ai sauki ma aka yi miki in ramadana ya wuce zaki rama ko a jere ko a rarrabe gashi na na Aisha ta hutar da mata take ba da labari cewa nakan sha azumin ramadana amma bana samun daman biyawa bayan ramadanan Mm. saboda hidima da nake wa annabi sallallahu alaihi wasallama har sai bana ya kewayo mm. ma'ana sai bayan wata goma sha ɗaya sannan take ana dab da fara wani sannan take samun dama ta biya rankon ramadanin da ya wuce yadda malamai sun ce a gaggauta a biya din shi yafi mm. to amma dai wannan sauki ne aka wa mata wanda kaga bai kamata su dinga wahalar da kansu wajen shaye-shayen da zai zo ya rikita musu al'ada ko haifar da wata matsala da mijinta zai gama cewa ta canza da wani yanayi ba. Mm. Sannan na shida ganganta fitar da mani, menene ganganta fitar da mani? Mm. Wato, duk wata hanya da mutum zai kama istimna'i da maza suke yi ko mata, mm. mutum ya amfani da hannunsa ko ya amfani da wani abu ya dinga mulmula gabansa hammani ya fito. To, wasu malaman sun ce, ai, ya aikata muguwar kaba'ira, amma bai shafi azumi aka ce, a'a, ya shafi azumi mana, kuma ai ba hadisi kuka ba, ra'ayi ne. saka azumi ya kare ai manin ne ba a so ya fita in ya fita ta hanyar jima'i ko ya fita ta hanyar wasa da hannu ai duk dai laifi yayi kuma ya fita dai da maniyin kuma fitan maniyin ta irin wannan hanya shine da aka fitan mani hanyoyi ne guda hudu akwai fitan mani na rashin lafiya mutum ba shi da lafiya ya samu larura sai ya dinga ganin mani ba tare da yayi wata sha'awa ko yayi wani abu ba haka kawai yake fita kaga wannan bai shafi azumin sa na biyu akwai fitan mani ta hanyar jin daɗi amma ba na al'ada ba ko shan wahala tana iya fitar da mani wani ya taka wuta sai ga mani hmm. saboda tsabas jin zafi wani kunama ta harbe shi sai da ya mani hmm. wani yana da kazuwa yana sosa ta saboda daɗin sosa ta sai mani ya fito hmm. wani ya hau doki yana sukuwa jin daɗin sukuwa sai sa mani ya fito to fuka ha'u suna ga wannan maniyin gaba ɗaya bai karya azumi ba domin ba jin daɗi ne na al'ada ba kuma ba abu ne da aka ganganta shi ba so da haka wannan shine hanya ta biyu hanya ta uku fitar mani ta hanyar jin daɗi amma ba saduwa ba ko misali mutumin da yake mulmula gabansa har ya fitar da mani ko ya rungume wata mata yana shafa jikinta ya ji daɗi ya fitar da mani kaga wannan duk wannan ganganta fitar da mani ne duk da ba jima'i aka ba amma dai mani ya fita kuma an riga an aikata abin da bai dace ba mm. kuma azumi ya kare mm. kuma sai an yi kafara mm. sannan na hudu fitar da mani ta hanyar jima'i shi jima'i ba sai mani ya fita ba mutukar mutum ya shigar da gabansa a cikin gaban matarsa azumi ya kare kamar yadda wancan sahabi ya zo yana cewa ya halaka annabi ya ce me ya halakar da kai ya ce na ji wa matata da rana ana azumin ramadana to aka ce je azumi sittin ya ce yo wanda ya kasa yin ɗaya ya karya ɗaya shi zai iya jera sittin azumin fa na karya talatin ma an kasa jera shi balle sittin to je kaka ciyar da muskina ya ce ba shi da hali da sauransu wanda zamu ji bayanin sa a gaba. Da haka ganganta fitar da mani yana cikin abin da yake karya azumi wanda shine mazhabar jumhurin malamai hmm. cewa wanda duk ya fitar da mani da abin da ba jima'i ba kamar amfani da hannu hmm. ko runguma ko makamantan wannan da nufin ya fitar da mani ɗin. to idan mani ya fita da gangan kuma yana sane ya san azumi yake azuminsa ya ɓaci wajibi ne ya rama wannan azumin wanda shine abin da jamhurin malamai suka faɗa kamar da zacin addurul muhtar da alqawaninul fiqhiyya da rawdatu dalibina da al'um da almuguni da kashaful qina da kuma sauran littattafai na mu na malikiya da akwai wannan bayanin a ciki na ganganta fitar da mani to malam waɗansu kuma suna tambaya maziyi fa shi kuma ya hukuncin fitarsa ga mai azumi to shi maziyi akwai maganganu biyu a kansa idan mutum ya fitar da maziyi to wasu malaman sun ce inda tunani ne kawai ya yi tunanin mace ko ya tunanin saduwa ko wani abu da ya gabansa ya tashi mazi ya fita to wannan abin da zai yi shine zai rama azumi guda ɗaya kamar yadda malamin risala ya faɗa mm. wanda ya mazi zai fi rama azumi da in ya ganganta yi mani kuma ka fara da ƙaza'i ne a kansa mm. duk da an samu mala ibn Hazamin al shi yana ga wanda ya fitar da mani ba ta hanyar jima'i ba ya aikata dai ka tobara ya yi babbar barna amma a gurinsa wannan bai shafi azuminsa ba amma malamai ba gamsu da wannan ra'ayin na ibn hazamin ba saboda haka abin da jamhurin malamai suka tafi a kai shi ake kafa hujja da shi saboda hadisi ya zo hadisi kudisi cewa ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali kaga Allah ya ce ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar bin sha'awarsa saboda ni to kaga sha'awar ai ba wai sai ta saduwa ba a nan suka ce ya haɗa kowace irin sha'awa haka shi ma fitar da mani ta kowace hanya sha'awa ne kuma sannan akwai da annabi sallallahu yake wasallam wa fi buti ahadikum sadaka mutum ya sadu da matarsa akwai sadaka sai sahabbai suka ce ya rasulallah yanzu ɗayan mu ya je wa sha'awarsa kaga anan fitar da mani suka kira sha'awa mm. sannan a bashi lada yace na ga in ya je ya wato sanya ta a haramun ba zai samu alhaki ba haka mm. mutum ya yi tunani ko ya duba sai mani wato ya fito mm. to anan shi ma hukuncinsa ɗaya domin abe bai kamata mai azumi ya je ya dinga ganganta kallon mata ba ko da ta sace tunda ya san jarabtarsa aka yi dama da ya hakuri da matar to bai kamata ji ana kusanta juna har a kai ga an yi abin da aka yi ba mm. wanda yake bata azumi to sannan niyyar fasa azumi ma tana cin abin da yake bata azumi haka idan mutum ya yi niyya ya fasa azumi shikenan ware niyya da ƙudiri ya bata azumi mm. kamar da malamai suka faɗi wannan suka ijima'i a kai. sannan na takwas ridda mutum ya yi ridda ya ce ya fita daga addinin musulunci mm. wannan babu saɓani a wajen malamai cewa duk mutumin da ya ridda yana cikin azumi to azuminsa ya ɓaci domin Allah ta'ala ce la in asharakata la ya yahbatanna amaluka wa ya kafar bil imani faqad habita amaluhu wanda di ya kafirce wato ya ridda to aikinsa ya ɓaci ya ruguje kawai da malamai suke saɓani in ya tuba za a dawo masa da shi ko ba za a dawo da shi ba amma har alwala za ka ga a cikin babin abubuwan da suke wara alwala aka ce wa riddatu da ridda so mutum ya ridda yana azumi azumin ya riga ya ruguje mm. to waɗannan su ne abubuwa guda takwas da sauran makamantansu wanda malamai suke kawowa a kansu suke bata azumi. Na'am. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ganar da mu ya kuma sa mu riƙa yin aiki da abubuwan da muke saurara amin. A madadin sashen addinin musulunci na wannan gida mai albarka